haske 247 haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan hausa a waya ka ko a waya ki ko a waya ku ta tafi da hannunka wato waya hannu ce mai suna celebrity photos ah, <clears throat> na farko dama in aka ce hoto abu ne wanda yake ya jibanci sana'ar mu sannan kuma tunanin idiyar ba su yi wani abu makamancin haka abu ne na ci gaba ba gare su kaɗai ba har mu masana'antar gaba ɗaya domin muna da alaka da hotuna kusan ko duk fim da aka yi dole akwai alaka da ah, ah, photography saboda haka wannan abu ne mai kyau ubangiji Allah ya sa an fara a sa'a ubangiji Allah ya kawo kasuwa kuma muna kira ga mutane wannan namu ne lalle a dinga fitowa kwai da kwarkwata a dinga zuwa ana patronizing din a kamar yadda ka gani mun taru a wannan wuri domin bikin bude wannan wuri mai albarka na celebrity photos na kamfanin two effect empire kamar yadda kuke gani ga manyan baki nan bayan na irga uku da izinin Allah za a yanka wannan kyalle na alamar an bude wannan guri daya biyu uku da Allah kowa ya tafa uku yawa yau ne ranar da muka buɗe wannan studio namu wato celebrity photos kuma alhamdulillah jama'a 'yan uwa da abokan arziki da masoyanmu da kuma waɗanda muke aiki tare da su abokan ayyukanmu sun zo sun taya mu a farin cikin buɗe wannan waje kuma muna godiya ga Allah kuma muna fata Allah zai sa mu wannan abu da muka buɗe albarka. Haske 247 Haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan Hausa. a wayarka ko a wayarki ko a waya ku ta tafi da hannunka wato waya hannu jama'a ku da suna na sani musa danja a ah, na yi matuƙar farin ciki yadda mutane suka zo suka halarci wannan waje wato na celebrity photos celebrity printing da kuma celebrity makeup ah, a da yaushe muna kokari ne muga cewa mun yi abubuwa da zai sama wa wato most especially youth aikin yi wanda wannan waje waje ne da za a dinga yin wato koyar da mutane aikin hoto kuma ana ɗaukan hoto ana koyar da mutane aikin printing kuma ana printing ana koyar da mutane aiki wato na makeup kuma ana yin makeup so a koda yaushe za mu dinga fitar da ɗalibai daga nan wajen suna fita suna koya a wasu wurare sannan banda haka akwai video akwai editing akwai abubuwa da za mu dinga yi domin me domin a samawa matasa aikin yi kuma mun yi abu ne in a more professional way sannan kuma we try to be or this is like state of the art we are trying to be irin mahaɗa da abu na zamani wanda zamani zo da shi ba sai ka je lagos ba ba sai ka je dubai ba da abin da kake nema bangaren aure biki birthday da menene da irin hotuna da kake so da videos da kake so da abubuwa na printing of celebrity photos, celebrity printing, celebrity makeup. I'm Muhammad Adam. I'm here at Celebrity Studios to support my. I'm a fan of Yakub Mohammed and Sani Denja, and I'm here to support them. And I'm very happy with the place. The place is very beautiful. So I wish them all the best. Allah by the sa'a. Sunana Mansura Isa. um, first lady din me you know um, kuma mun taya shi murna muna farin ciki da wannan samun ci gaba da ake ta samu a industry kwanan da ma onkul ali shi ma ya bude nashi boutique din to alhamdulillah ni ma da ya kamata ni ma za a bude mu office na duk da cewa office na ya dade yana functioning ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah ya ɗaukaka industry ɗinmu Allah ya ɗaukaka mazajenmu mu baki ɗaya kuma Allah ya sa a ci gaba da samu ci gaba a industry so muna kira ga mutane su yi patronizing ba don komai ba ko da su irin su bikin irin su photoshoot nan da ake yi na poster na film da sauransu so abubuwa muna ga kuma irin equipment ɗin da suke da shi latest ne kuma masu kyau kuma muna fata mutane za su patronizing ɗinsu insha Allah. Haske 247 Haske 247 wani application ne da zai ba ku damar kallon sabbin fina-finan Hausa a wayarka ko a wayarki ko a wayar ku ta tafi da hannunka wato waya hannu. sunana Jamila Muhammad wacce aka fi sani da Jamila Gamdare, jaruma ta Kannywood. to na zo nan ne celebrity photos na zo ne an gayyace ni ne in zo in bude gidan hoto da yan din mu suka bude to alhamdulillah masha Allah na gani na gamsu kuma na ya kayatu to ina kiran jama'a na cikin Kano har ma wajen Kano gaba daya ina kiran ku da idan za a yi aure in za a yi suna duk abin da za a yi ku zo celebrity photos za a yi muku hotunan da ba ku taba ganin shi ba kaman a India assalamu alaikum sunana Saratu Tigedado kamar yadda kuka sani kuka san fuskar kuka san muryar na zo domin in taya 'yan uwana abokanan aiki na abokanan sana'a ta sani musa danja da yakubu muhammad murnar bude wannan katafaren waje na daukar hoto mai suna celebrity photos saboda haka duk hoton mu za mu kaya ranmu insha Allah su dauka nima in na gyara tsufa na na yi make up insha Allahu zan zo dinga ɗaukar hoto a nan saboda wuri ne mai kyau ya kayatu kuma babu tsada ba su yi shi don wai cin kuɗin mutane da yawa a'a sun yi shi ne don jama'a kyan su fito 'yan mata a zo a tatso kyau samari a zo a kwalliya a tatso kyau a hoton celebrity photos da ke nan kusa da asibitin nasarawa na gode ne muku fatan alheri Allah sa an bude a sa'a ana adama adamu matar sani lisa a matsayina na matar abokin shi ina masa murna da buɗe wannan guri da Allah ya sa an buɗe a sa'a na Idris Sani Aliyu ni dai ina so in yi magana akan Allah Allah ya ƙara buɗe akan wannan abin da aka yi kuma babana ne wanda ya buɗe nan wajen sunana Najat Ilyasu ina matukar farin ciki da buɗe wannan gurin da yayana Sani Lisa ya zo ya kawo mu nan wajen mu zo mu taya abokin samarna a matsayina sunana hadiza iliya matsayina na kanwar sani lisa mun zo gurin bude sabon shagon nan da aka yi ubangiji allah ya sa an bude a sa'a aisha iliya ubangiji ina matukar farin ciki da allah ya sa aka bude gurin nan ubangiji allah ya bada sa'a allah ya kawo kasuwa mai kyau a matsayina na kanwar sani lisa abokin sani danja Allah Ubangiji ya sa an buɗe a sa'a. Sunana sanata Aliyu a matsayina na yayar Sani Sani Lisa na yi farin ciki da bude wannan studion da aka yi Allah ya bude arziki. Suna na Muhammad S. Bashir wanda aka fi sani da Bashir Kaya. A daidai wannan lokaci ina tare da ni da 'yata Aisha a Photo Celebrity. Wannan abu ya yi armashi ya yi kyau sosai kuma hakika 2 f sun yi rawar gani wajen kawo ci gaba a wannan jiha tamu ta Kano. saboda haka ina musu murna ubangiji allah ya buɗa allah ya kawo kasuwa allah kuma ubangiji ya sa mabuɗin arziki ne haske 247 haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan hausa a waya ka ko a wayaki ko a waya ku ta tafi da hannunka wato waya hannu sunana abdul ahmad wanda aka fi sani da mai kwashewa na zo taya iyayen gidana yayye na wato two effects yakubu da sani danja murnan wannan waje da suka buɗe sunana abal mustapha jarumi a masana'antar shirya fina-finai ta kanewood na shigo domin in taya murna ga yan uwana to effect dan faya yakubu muhammad da sani danja bisa wannan gagarumin ah, guri katafare da suka bude na daukar hoto kuma da wajen gyaran jiki makeup da kuma koyar da yadda ake harkar makeup da sauransu sunana aminu ezbono ɗaya daga cikin masu ba da umarni a masana'antar shida fina-finai ta kano abin ya kani nan gurin shine mun zo buɗe wannan gagarumin katafaren guri na ɗaukar hoto wanda aka kira shi da celebrities ko celebrity photos kuma wannan guri ɗaya daga cikin irin 'ya'ya da kaniwood ta haifa ne ita kaniwood tana da 'ya'ya shi kuma celebrity photo jikan kaniwood ne wannan guri guri ne ka ta fare ba mu ɗauke muku ba ku zo in kun zo za ku sha mamaki domin masu abu ne da abinsu saboda idan kyamara tana da mutunci in ta ga dan fim ya kamata ta durkusa ta gaishe shi shi sa dole hoton da aka ɗauka a gidan hoton yan fim zai zama daban daga irin kowane hoto da ka ɗauka a gidan wani hoto da ba na 'yan ba don haka muna gayyata ku celebrity photos rosa ya zo wallahi yau kwana uku da jin za a buɗe wannan ofis ɗin wato ma'aikata wato ta ɗaukar hoto da makeup da abubuwa daban-daban ni da na shigo da naga jama'an mu ne mamakin irin jama'ar da aka haɗa wallahi saboda zama lafiya da jama'a kowa daga kaduna daga abuja haka aka zo aka suka amsa gayyata jama'ar wato sani da yakubu ga nan suna karrama mutane kowa ya shigo ya karɓi ɗan abin ɗan taunawa ni kaina na ɗauka na ba yara na suna kasa to ba abin da za mu ce sai dai mu ce ala sanya alheri allah ya albarkaci wannan abin allah ya kawo kwastomomi zo ta murna na yakubu da sani danja da suka buɗe wurin ɗaukar hoto saboda wannan wani ci gaba ne yadda aka fara irin wannan ga dukkan alamu arziki ya yawalta kenan a cikin industry har an fara buɗe rassa na wani wasu abubuwa daban bayan wannan wasu za su biyo baya da wasu abubuwan daban-daban da kamata. Ai suna na Misbahu yam Ahmad mawaki kuma mai shirya fina-finai kuma wasu sanin na actin abin da ya kawo ni na zo taya abokai na a Sani da Yakubu murnar buɗe wannan waje da suka yi gidan hoto karkashin wannan masana'anta. wannan abu ne mai kyau wanda ya burge ni sosai kuma na ji daɗi kuma ina fatan sauran 'yan uwa da abokai na wannan masana'anta za su yi koyi su dinka kirkirar wasu abubuwa da za su kawo mana ci gaba a masana'antar wanda zai nuna yawaitar arziki da habakar ita masana'antar wannan shine abin da ya kawo mu ina masu fatan alkhairi Allah ya saukar da arziki da wadata da zama lafiya a cikin wannan kamfani sunana Ahmad Ebifa darakta a Kannywood Ah, abin da ya kawo gurin nan nazo ne in taya abokan sana'a na wannan murnan sun bude wani wajen ɗaukar hoto wadda at least abu ne mai kyau da ya kamata a ce celebrities na yi ah, shi har kafin ba sana'a ce ta yau da gobe ba as a long time investment to a ka na filmmaker kana da families kana da wasu responsibility da ya kamata ka ɗauki abubuwa a kai so it's very good a ce dama muna da irin waɗannan roadside businesses ɗin yadda ya kamata zai daga tallafawa familin mu kuma za ka samu enough time in za ka yi producing film kai yi qualitative movies wannan yana nuna fina-finan mu nan gaba da will be extremely beautiful fiye da na baya saboda muna da wasu abubuwan da muke da shi a gefe da muke celebrity kamar san danja yakubu za su bude guri ya kamata at least a ce masoyansu sun nuna musu kauna da soyayya sun zo sun taimaka business din yayi growing saboda irin entertainment da za su ba su ya fa karfin irin wanda suke ba su a baya wannan shine shawara da zan ba masoyansu haske 247 haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan hausa a waya ka ko a wayarki ko a waya ku ta tafi da hannunka wato waya hannu alhaji aminu bala mai lalle producer ne ni a masana'antar shirya fina-finai kuma na yi zo gurnan ne musamman don ta 'yan uwana murna da suka bude wannan guri na ɗaukar hoto ƙayatacce kuma na kira ga dukkanin 'yan uwanmu da abokan arziki da suke zuwa ake ɗauka su hotuna to sauƙi ya zo kusa inda aka iya inda ake yi wa mahallin abin ya zo ku zo nan gurin a gabza ma hoto kai da iyalinka kuma na kira ga 'yan uwana masu sana'ar fim a duba sana'o'i wanda suka kamata a shiga sunana shakkawu muhammad kamfa producer ne na kaniwood to na zo nan ne domin buɗe ainihin gurin hoto mai suna celebrity pictures wanda yakubu da sani danja suka bude na zo domin taya su murna kuma ina kira ga sauran 'yan uwa makusanta da kowa ya dage irin wa'annan ayyabaɗan sannan da irin wannan bude guri irin wannan sannan ina kira da 'yan uwa na gari gari da su zo nan gurin na celebrity pictures domin ɗaukan hoto mai inganci a nan gurin da duk lokacin da za su ɗauki hoto na ɗaurin aure ko biki ko suna ko pre-wedding ko photo section duk muna yi na affordable price sannan kuma za mu yi maka hoto mai mugun kyau idan ka kawo tsohuwa 'yan shekara ɗari sai mun maida ta shekara talatin sha biyar sha shida duka haka muke yi tsoho in ka kawo tsoho wanda yake tafiya a dudduke in kuka kawo shi in Allah da za mu mai da shi yana tafiya da karfin jini sosai jama'a ku maza ku zo celebrities photos or real celebrities photos jama'a kun ga dai yanda aka yi bikin bude wannan wuri na celebrity photos na kamfanin two effect empire wato sani danja da yakubu muhammad wannan wuri na celebrity photos akwai abubuwa da dama da ake yi a wannan wuri na farko akwai daukan hoto wanda za a yi a cikin wannan wuri ko kuma ka gayyata a je ko ina daukan maka biki ko suna ko taro sannan kuma akwai beauty makeup masu 'yan mata masu neman kwalliya ana yin kwalliya a wannan wuri kuma kana da bukatar a zo gida amma akwai ma'aikata ƙwararru da za su zo har gida su maka kwalliya ina masu harkar wato buge-bugen takardu printin kenan ah, celebrity photos ba tsaya nan ba harkar printin ma suna nan wuri ne na celebrity wato shahararru fitattun mutane wanda suka shahara a bangaren fina-finai wanda suka shahara a bangaren kwallon kafa wanda suka shahara a fannonin rayuwa ah, celebrity photos an bude shi da haka daga kowane lokaci za ka zuwa wannan wuri da ke titin asibitin nasarawa gidajen aminu dan tata da ke namba 43 nasarawa hospital road don haka sai kun zo celebrity protest haske 247 haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan hausa a wayarka ko a wayarki ko a wayarku ta tafi da hannunka wato waya hannu